Sunana Ashley Duncan shekaruna 25 da haihuwa. Ni ina zama ne a garin Steele da ke jihar Missouri. Ni uwa ce da ke zama gida tana kula da 'ya'yanta kuma ni Krista ce. Ina da yara maza guda hudu, shekarun 'ya'yana bakwai, takwas, biyar da kuma ɗan shekaru hudu. Na yi aure a lokacin da nake da shekaru goma sha biyar. Na gano ina ɗauke da juna biyu kafin aure na saboda na yi aure a watan Fabrairu kuma na gano ina ɗauke da ciki a ƙarshen watan Janairu. Na haɗu da Daniel a motar bas ɗin ɗauka 'yan makaranta. Ina da shekaru goma sha hudu a lokacin da na haɗu da shi. A lokacin shi mutum ne mai shiru-shiru kuma mai cike da abubuwan ban mamaki. Kuma ina gani, ni ma tunanina na 'yan shekaru goma sha biyar na muradin shiru-shiru da abubuwan ban mamaki. maka ƙulla dangantaka. Mun tattauna a kan batun aure amma ba mu taɓa cewa abin zai kasance wani abu da na yi ba, saboda ina ɗauke da juna biyu. Shekaru na sha biyar a lokacin, shi kuma Daniel yana da shekaru goma sha takwas. Kuma iyayena sun yi imanin cewa a jihar Missouri, idan ɗan shekaru goma sha takwas ya sadu da wani ko wata 'yan shekaru ƙasa da sha takwas, to laifin fyaɗe ne a dokaci. don haka sai suka faɗa mana cewa daniel zai je gidan yari bayan na haihu to ina da ciki a lokacin duk abin da suka ce in yi shi nake yi sai a shekarar da ta gabata ne na gano cewa ba haka dokar take ba a jihar missouri hakan na nufin da na haifi ɗana ba tare da daniel ya je gidan yari ba wata rana ina kan hanyar zuwa gida daga makaranta na gano ina ɗauke da ciki kenan sai wata 'yar uwar mahaifiyata ta shiga motar bas ɗin makarantar ta ce mani in sauka a ranar za a ɗaura min aure abin da zan iya tunawa shine jin duk yadda yaran cikin motar suke ajiyar zuciya a tunaninsu ta yi kankanta ta yi aure muka tafi kotu muka samo takardar shaidar aure a hukumance sannan muka nufi gidan wani malamin addini a garin still ya ɗaura mana aure ba na tunani a lokacin daga ni har shi mun fahimci irin nauyin kayan da muka ɗaukar wa kanmu Na san cewa a ranar na yi murna, amma kuma tabbas akwai fargaba da shakku a raina. Ma'ana, na yi farin ciki akan abin da nake tunanin fara iyali ne, kuma na yi farin ciki akan abin da zai faru nan gaba fiye da abin da ya faru a lokacin. Mun samu rashin jituwa a lokuta da yawa, kuma daga ƙarshe muka raba gari. Daga nan ban koma wurinsa ba. Kun san idan kana cikin yarinta, kana iya yarda da mutane idan suka ce maka suna son ka. kuma ka fi sauraron su idan suka faɗa maka kai wasu abubuwan. Na bar makaranta a lokacin da na gano ina da ciki na 'yan watanni, tun lokacin ban sake yin wani karatu ba sosai. Na yi ƙawaye da yawa a lokacin, na kuma je ziyarar kwana a gidajensu. A kowane lokaci ina magana da ƙawayena a ko da yaushe muna yin abubuwa tare. Amma tun lokacin da na yanke shawarar yin aure, duk ƙawayena sai suka ƙaurace mani. Shi kenan sai kuma ba su son su zo wurina. 'Yan watanni bayan da na yi aure, wata 'yar uwata ita ma ta yi aure tana da shekaru goma sha biyar. Na girme ta da watanni biyu. Daga nan wani ɗan uwana shi ma ya yi aure yana da shekaru goma sha shida a ƙarshen shekarar. Na san ba ni bace yarinya ta farko da ta yi aure a garin Still, hakan ya faru sosai. Zan iya lissafta akalla mutane hudu daga makarantar bayan 'yan uwana. yanzu ina jin kamar na yi asarar rayuwata kuma abu ne da bai kamata a ce ya faru ba ina mai fatan mutane za su gane abin da suke yi ma'ana na da na sanin haihuwar 'ya'yana ko kaɗan da na sani dai da na yi abubuwa ta wasu hanyoyin daban